بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله يوم شاء ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin kitabul mukatab بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kitabul mukatab littafi na ainihin daura fansa babu ismi man qazafa mamluka babun zanubin wanda yayi kazafi ga bawan shi an gane ku hmm. kaga bukhari ya bude wannan babi cewa babun zanubin wanda yayi kazafi ga bawan shi amma ya kawo hadisi ah. bai kawo ko ya bar abin kawai haka nan wasu malamai suna tunanin cewa wato ya buɗe babin amma kuma ba shi da hadisi wanda yake akan sharaɗinsa wanda ya inganta kan sharaɗinsa wanda zai iya sawa a nan wajen tunda ba shi da hadisin sai ya bar wajen haka nan magana na biyu shine ya buɗe wannan babi ɗin sai ainihin yana tunanin wato nafsi ko kuma hadisin da zai sa a wajen sai Allah ya ɗauki ranshi bai samu ya sa ba ina ba gani. gane su saboda haka malamai sun dai gwajin fahimta dalilin da ya sa Bukhari ya buɗe babin haka nan babu ko nafci kawai ya wuce an gane wannan na'am babu mukatab wa nujumihi fi kulli sanatin najm babun al-mukatib wa nujumihi fi kulli sanatin najmun wato babu mai ɗaura fansa da kuma wato nujum ɗinsa in an ce nujum shine wato kuɗaɗen da ake yankawa wata-wata ko kuma shekara-shekara misali a ce wata-wata ko kuma ce duk shekara bawa bawa kaza zai biya kaza har zuwa ga shekara kaza sai ya yantu wannan shine nujum an gane wannan ko za a iya yanke mai ya ce to an yanke mai dubu ɗari tara dubu ɗari tara a shekara goma kowane shekara nawa kowane shekara dubu casa'in da zaran ya kai shekara goma ya yanci an gane ko a fi kulle sana jamu. a cikin kowane shekara akwai jamu wato kowane shekara akwai abin da wannan bawa zai biya domin ya yanzu an gane to wannan shine abin da ake kira kitaba mai gidan bawa ya yanka ma bawa wasu adadi na kuɗi sannan kuma ya yanka mai adadi na shekarun da bawan zai gama biyan wannan kuɗin an da ko idan har bawa ya kai wannan shekaru kuma ya biya wannan kuɗi ya yanzu amma idan ya zama to bawan nan ya kai wa yannan shekaru ya kasa biyan kuɗin ko da dirhami ɗaya ya kasa biya ya koma ruwa an gane to wannan shine abin da ake magana to shin wannan kitaba ɗin shin yana nan tun a cikin jahiliya ko kuma wannan kitaba musulunci ya zo da shi to malamai su ma nan wajen sun yi gwajin fahimta imamun rauyani yana cewa alkitaba islamiyya walam takum tu'rafu fil jahiliya yace wannan daura fansa musulunci ne yazo da shi bai kasance an san shi ba a cikin ainihin jahiliya an gane ko bai kasance an san shi ba a cikin jahiliya wa karkanu yukatibuna fil jahiliya bil madina yace hakika sun kasance wato suna ɗora fansa a cikin jahiliya a madina cewa wa awwalu man kutiwa min ar-rijal fil islam